Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum radio voh hausa kuka kamo a cikin shirin san safiyar laraba ta bawa ranar samu muhammad amin ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin tun daga farko har zuwa karshe ga kuma irin jerin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da tahir amin bayan sa sai hassan barka ya shigo a cikin shirin sana muryoyin masu saurare. daga nan kuwa session na duniyar mu a yau da muka saba gabatar muku shirin nan na tsaftar muhalli na nan tafiye kamar yadda aka saba daga shi kuma sai shirin mu na karshe wato shirin na afirka a yau maimacin wanda kuka ji a daren jiya da fatan ma saurari su gyara zama kuma za su daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. shugaba ra'isi na kasar iran ya ce kokarin amurka na tursasawa kasar iran bai sami nasara ba a najeriya kuma mayakan boko haram kimani dubu takwas ne suka mika kai ga sojojin ƙasar a jihar borno an bude babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a birnin new york na ƙasar amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ƙoƙarin ƙasar amurka na tursasa wa ƙasashen duniya ya kasa samun nasara shugaban ya bayyana haka ne a jawabinsa na farko ga taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da ake gudanarwa a halin yanzu a birnin new york na ƙasar amurka sai da ra'isi ya ƙara da cewa abubuwa guda biyu sun zama tarihi na rashin nasara ga amurka a baya-bayan nan na farko shine aukawar mutane cikin majalisar dokokin ƙasar amurka ranar 6 ga watan janairun wannan shekaran da kuma ficewar amurka daga kasar afghanistan ba tare da shiri ba dangane da shirin iran na makamashi nukiliya na zaman lafiya kuma sai da ra'isi ya bayyana cewa ba wanda yake bin iran bashi a aiwatar da yarjejeniyar jcpoa don iran har yanzu tana cikin yarjejeniyar amurka ce ta fice daga cikinta don haka dole ne amurka ta amince ta ɗauke dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗorawa ƙasar iran kafin iran ta koma kan alkawalinta na jcpoa babban kwamandan rundunar haɗin kai wacce take fafatawa da mayakan boko haram a jihar borno na tarin najeriya joc abdulwahab eyitayo ya ba da sanarwar cewa mayakan boko haram kimanin dubu takwas ne suka mika kai ga rundunarsa ya zuwa yanzu jaridar premium time ta najeriya ta nakalto eyitayo yana fadar haka a jiya talata a birnin maiduguri babban birnin jihar borno daga arewacin ƙasar kwamandan ya ce mayakan sun fara mika kansu ne tun watan yulin da ya gabata kuma yawan wutan da sojojin suka yi a kan 'yan boko haram din ne da kuma toshe dukkanin hanyoyin samun abinci da suka yi su ne suka tilasta mayakan na boko haram mika kansu da kuma iyalansu ga rundunarsa da ƙarshe tayo ya kammala da cewa lokaci na zuwa da ba za a karbi tuban wani daga cikin 'yan boko haram ba don haka wa'anda suka rage su miƙa kai da sauri har ila yau an bayyana cewa mayakan boko haram da dama ne suka yi kira ga sauran abokansu da suke cikin dajin sambisa da kuma sauran wurare su miƙa kai ga sojojin ƙasar. an bude babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a birnin new york na ƙasar amurka inda shugabannin ƙasashen duniya da dama za su yi jawabi kan abubuwa da ke faruwa a duniya ana sa ran taron zai mai da hankali kan batutuwa da suka shafi rikice-rikice tattalin arziki sauyin yanayi lafiya da dai sauransu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yayin buɗe taron ya gargaɗi amurka da kuma china kan jefa duniya cikin wani sabon yanayi na taɓarɓarewar al'amura bayan wanda duniyan ke fama da shi a yanzu in ji shi mr guterres ya kuma nuna damuwa akan juyin mulki da ake samu a wasu ƙasashe da kuma tashe-tashen hankula taron dai na bana na samun halartar wasu shugabannin ƙasashen duniya maimako na bara da aka gudanar ta kafar bidiyo saboda bular cutar corona masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban amurka joe biden ya yi alkawalin samar da kudaden yaƙi da annobar corona da sauyin yanayi sannan kuma ya yi alkawalin dawo da ƙasarsa a cikin yarjejeniyar nukiliya ta ƙasar iran wato jcpoa amma da sharaɗin iran ta yi hakan mista biden ya bayyana haka ne a yayin jawabinsa da ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da aka fara a jiya talata a birnin new york tare da sauran manya-manyan ƙasashen duniya faransa birtaniya rasha da kuma china amurka na aiki ta hanyar diplomasiyya domin dawo da iran a cikin yarjejeniyar nukiliya ta 2015 cikin tsanaki inji shugaban sai dai ya ce amurka tana nan kan bakanta na hana iran mallaka makaman nukiliya kafin haka dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade wanda ke halartar taron a birnin new york ya bayyana cewa za a koma tattaunawar farfado da yajejeniyar shirin nukiliya ƙasar iran ne a cikin makonni masu zuwa jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci ƙasashen duniya da su taimaka wajen samar da kwanciyar hankali a ƙasar afghanistan ministan harkokin wajen kasar iran ne ya bayyana haka yayin wata ganawa da babban kwamishinan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi a birnin new york inda ya yi kira ga kasashen duniya da su taimaka wajen tabbatar da kwanciyar hankali ta hanyar siyasa a afghanistan domin hana ci gaba da rabuwar kai a ƙasa ta afghanistan hussein amir abdullahiyan ya ce ya zama dole ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ƙara himma a cikin ayyukansu game da yanayin jinƙai a afghanistan don hana jama'ar ƙasar gudun hijira amir abdullahiyan ya yi ishara da shekaru goma sha hudu da suka gabata inda jumhuriyar musulunci ta iran ta karbi bakoncin 'yan gudun hijirar afghanistan duk da takunkuman da amurka da kasashen yamma suka dora wa kasar babban jami'in diplomasiyya ta iran ya ce iran ta yi kokarin zama mai masaukin baki a duk wannan shekaru duk da takunkumi da matsin tattalin arziki da barkewar cutar corona da aka samu ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya jaddada buƙatar samun goyon bayan iran a duniya ta wannan fannin yayin da yake sukar takunkuman da amurka ta kakabawa kasar sannan kuma a lokaci guda duniya ta yi gum da bakinta dangane da wa'annan haramtattun ayyuka ministan harkokin wajen kasar ta iran ya isa birnin new york don halartar babban taron zaure majalisar ɗinkin duniya karo na 76 masu sauraro karshen labaran duniya kenan. Shirin da zai zo mu kuwa shine shirin na duniyar mu a yau, ai saurari lafiya. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya. tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki a cikin shirin mu na yau da Allah za mu kammala bayanan da muka riga muka fara ne tun a makon da ya gabata dangane da sabbin abubuwa da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka kawo ga garimin canji da sauyin akalan lamura ta fuskar tsaro da kuma siyasa inda muka yi bayani ta fuskoki daban-daban dangane da batun yunkurin iran na wadata ƙasar labanan da man fetur da dangoginsa inda za mu kammala bayanin namu da muka fara akan hakan a cikin shirin namu na yau da dar Allah sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. idan masu saurare suna biye da mu a cikin bayanin da muka yi a kan yankurin da kasar iran da kuma kungiyar hezbollah suke yi na ganin sun wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa mun yi kokarin dora bayanin namu ne akan mahanga ta masana a bangaren siyasa da kuma tsaro a kan lamura da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman kamar da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri a kan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda takan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma ƙasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka da ƙasashen turai suka saka a gaba domin kare tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na ƙasashen turai da ma na isra'ila a cikin kasar da ma wasu daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da kungiyar ta hezbollah tana daga cikin bangarori waɗanda suka ta gagarumar marawa a ƙasar syria wajen hana amurka da kasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bukaken manufofinta a yankin da kuma wargaza kasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah da kasar labanan ita ce babban kashin baya na kungiyoyin falastinawa 'yan gurmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye falasɗino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako kasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin kasar da kuma saka al'ummar kasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa akan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya mummunan tasiri a bangarori daban-daban na rayuwar al'ummar kasar akan haka ne ma a jawabin da sayid hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da danyen man fetur da dangoginsa daga kasar iran zuwa kasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da kasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga bangarori daban-daban na kasar ta labanan daga ci kuwa har da manyan kasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a kasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matukar bukata musamman ma a bangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimomin na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi ɗaukar hankula dai su ne farcin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya bar gabar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani ɓangare ne na ƙasar labanan saboda haka taɓa wannan jirgi yana matsayin taɓa ƙasar labanan ne baya ga kuma said hassan nasarallah ya yi gargaɗi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taɓa wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba kungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bayan kuma da hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen kungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taba barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban haɗari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata ɓangaren ƙasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taba wannan jirgi na iran wanda kungiyar hezbollah ta karbo mai daga kasar ta iran zuwa kasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taba wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja kanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta dauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda ɗaukar matakai na kakabawa ƙasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da ƙasashen yammacin turai suke baiwa ƙasar ta labanan a ɓangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsalamba akan al'ummar ƙasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su ɗora alhakin hakan akan ƙungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahalus sunna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga kungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yaman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a kasar bayan nan kuma bangarori daban-daban na mabiya addinin kirista a kasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran bangarori na al'ummar kasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo wa kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura jikajiyarta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanin michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da danyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karbuwar da bayanin sayid hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar kasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karɓuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar kasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamarin ta fuskoki daban-daban da daga su akwai masu ganin cewa kungiyar hezbollah sakamakon daukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na da hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da kungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin kungiyar ta hezbollah kasa ta buga komai ya ƙara tabbatar da cewa karfin hezbollah zai kara mata karbuwa a labanan da kuma kasashen larabawa da ma kasashen musulmi ta jama'a masu hawar lokacin da muke da shirya da suke dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya saba gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na kwasan talabar Talba George Patisku ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga gwamnan jihar Yobe wato yi excellency Alhaji Honorable Mai Malabuni a bisa kokari da yi na tallafa al'umma ta harkokin kiwon lafiya da yi a da duba da yadda cewa yadda ake ɗaukan mutane a amalanken shanu zuwa asibiti sai ga shi an waye gari asibitocin mu na ƙauyuka birni da karkara ya yi ƙoƙari ya sa musu sabon ambulos da kuma magani maternity na aihuwa pre pre maternity a jihar yobe wannan gwamna muna masa godiya da fatan alheri muna masa kuma addu'a da fata na gari allah ya taimake shi allah ba shi nasara akan kargan nuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu radio boh hausa da ke jamforin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamforin nijar a jihar doso yau ina son ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da abin da ke faruwa a duniya wanda za ku ga ana nuno kasa kasan sa a ta social media wannan abu shine abin bakin ciki abin bacin rai abin cir abin Allah wade inda za ka ga ana kona mutum in an kama su yan ta'adda in sun kama mutane su kona mutane su ma in an kama su a kona su wannan al'ada ce wadda ta saba ma wato hankali bale ma shari'a yaushe za a cewa mutum ya zama yanzu abin gayyar in an kama shi a kona shi wannan kenan an shiga kone-konen bani adam wannan fitina ce wadda gaskiya al'umma mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo mana karshen wannan musiba da muka tsinci kanmu a ciki ta ƙona mutum Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe daga ƙarshe nake cewa radio BOT Hausa ku huta lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu host tehran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram ina so ku bani dama in yi wani tsokaci a dangance da ikirarin da kungiyar tsaro ta france wanda take aiki a kungiyar ecos a kasar mali da za ta dawo nan nijar to hakikanin gaskiya mu dai yan nijar in za a tambayi mu gaskiya ba ma goyon bayan wannan dawo ta nan saboda a malikin ma menene ta wanda na alfanu wanda za mu tabbatar da cewa ta kawo zaman lahiya a kasar mali har za ta zo kasar mu na niger to gaskiya idan dai har talakawan niger da miyan su wannan abun ba zai yi wa a cewa an kawo shi an kasa sun zo sun zamana domin mu mu gaba wani abun da suke mana wanda suna kamun zaman lahiya a kasar mu kawai sojojinmu na ƙasar mu ta nijar a ba su kayan aiki ingantacce domin su kare lahiyar ƙasar mu haka shi muka hirra da shi da fatan gwamnati za ta ƙara tunani domin ta ga menene mahutar 'yan ta na gode bih mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga na maɗatai ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan rediyo biyu hayat hausa kuna tare da yahuza insha Allah ke mazamnin libya jihar maradi to lallai gaskiya kamata gwamnati ita ma ta diba ta gani insha Allah saboda yanzu harkokin kaka ta yi wannan amma ya kamata gwamnati ita ma ta diba ta gani ya kamata a ce komi a sauƙaƙe komi kayan gona dan da ya kai komi a dan sauƙaƙa a dan rage shi da rahusa kuma in lokaci ya kamata kuma su ma talakawa dan sai da musu shi kuma a cikin sauƙi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiant boh hausa da ke tahiran mai magana sanusi maɗatai da magaramu nijar a yau na shigo shirin ne domin in yi kira ga al'umma musamman ma manoma duba da yanzu mun fara shiga cikin yanayi na kaka kayan gona da aka aka shuka tuni an ware girɓar wasu daga cikin abubuwa sai dai kuma daga cikin manoma tuni sun fara kai irin waɗannan kayayyakin kasuwa to muna kira ga waɗannan manoma da abu a hankali a tattali kayan nan domin kuwa idan aka kai wannan kaya ma aka saida sai an bi shi kasuwa an neme shi to da fatan kuma gwamnati ma za ta kawo ta ta gudunmawa domin taimaka ma talakawa ko wajen aunar ma waɗannan amfani da suka noma ne da arha domin idan lokaci ya yi za a sayar musu da shi cikin farashi mai rahusa yadda za su amfana ta fatan da za ku tashi lafiya mai magana sanusi madatari da magaram nijar assalamu alaikum sashen wasu na tausa barkan mu da warhaka mai magana na wajen daga jamhuriyar nijar eh, na a wajen cikin dangantar da ziyara da ministan tsaro ta kasar faransa ta kawo a nan kasar mu jamhuriyar nijar to gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce da shugaban kasa muhammadu ya tsaya ya nazari kan wannan shawarar da suka kawo saboda idan muka duba muka ga yadda ya samu ko ya fara samu karbuwa daga talakawa na ɗaya daga cikin alamun da ya nuna na kan cewa zai rage aiki da kasashen yammacin duniya da sauransu saboda ba abin da jawo ma gwamnatin da ta wuce bikin jini irin yadda ta rungumi kasashen yamma wanda a ƙarshe kuma mun ga ta'addancin karuwa yi ba raguwa yi ba ba saboda haka shi ma muna mashi hannun shi mai sanda ya kamata ya tsaya nazari kafin ya amince da duk wani abu da za su zo mai da shi idan aka ba wa sojin mu kayan aiki to insha Allah za a ga yanda ake so Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi Hausa na mai jamhuriyar musulunci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da Isa da ya zo daga nan garin madawa kiran da ke gani ne ga gwamnati ta ta jamhuriyar nijar alhaji bazin muhammad muna da matsalar hanya ka ɗauko daga yami zuwa madawa hanya ta lalace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran sunana mustapha tukur filin gida nijar mazauni kasar libya eh, zan yi tsokaci biskai da juyin mulki da an kai a kasar gini eh, shugaban nan mu na afirka kwaɗan mulki shi ke sawa eh, ana yi musu yawan juyin mulki saboda alfakon da inda ya bi sharuɗoɗin da an ka dinga ya mishi sai zaka yi makundin ƙasar tashi kwaskwarima na shi ƙara zarce a karo na uku ko hudu sannan wannan bai kamata ba tun da mulki ba na gado ba ne ya kamata ka sauka ka ba wani shi ma ya hau kuma talakawa sun nuna ba su son ka ba su son ka kai kuma ka ce sai ka yi kuma dan talakawa ne ake ake milki kuma dan su ne su ne sun ka kai ka wannan matsayin kuma ka saba ma alƙawarin su ka saba ma alƙawarin Allah sannan bai kamata ba wannan sannan kungiyar ECOWAS ko sai da yawo da ya kamata ta janye ma ƙasar Gini wannan takunkumi da ta sa mata saboda tausaya ma talakawan da halin da suke a ciki na ƙasar Gini nagode sunana Mustapha Tukur filin gidan Nijar Mazamni kasar Libya assalamu alaikum boh ne muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so in yi ɗaukaci dangance da ministan faransa da za ta kawo ziyara kasar nijar dangance da kawo tsaro a sojojin nasu na su a nan yankin sahel to muna kira ga su wannan sojoji na kasar faransa to ya kamata dai shugabanninmu na afirka mu dage dai da addu'a kuma mu sa sojoji na kasashenmu za su tsare kasashenmu da an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa wannan kasashe na waje ba su kawo alfanun komai ba to shine muke addu'a dai Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na gode rediyo tayaran murya musulunci suna na shugaba ilami kanti da shayi gaskin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna nigeria muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo shigo zauren ne dauke da tsokaci game da wani hari da muka ji cewa matasa sun kai ma ɗaurarru ko kullallu wayanda 'yan sanda suka kama a garin tangaza har suka kona su da ransu a hakikanin gaskiya yana kira ga mu bai kamata muna ɗaukan hukunci a hannun mu ba tunda da ya tabbatar da cewa 'yan sanda sun kama wayannan ɓata gari to sai mu zira ido mu ga me ya kamata wani irin mataki za su ɗauka a kansu sannan kuma muna kira ga jami'an tsaro da wanda aka kama da irin wannan laifi ya kamata a ce akwai wani tanajin doka ko hukunci na musamman da za a yi shi nan take a ce an yanke ma wayannan ɓata gari a hukuncin a daidai da laifin da suka yi domin rashin yi. yin musu hukunci shine zai sa matasan su rinka harzuka su rinka ɗaukan doka a hannunsu daga ƙarshe muna addan Allah wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya muna godiya gidan rediyon jam'iyyar musulunci na Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin na tsaftar muhalli wanda ke faɗakarwa game da yadda za a kare muhalli ai saurari lafiya tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi tsartar muhalli wato vector control. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan vector control. Wato shi da vector control wasu hanyoyi ne da ake bi domin kawar da duk wasu halittu da suke iya yada cuta a al'umma. Waɗannan halittun sun hada da ƙwari, tsuntsaye da beraye da dai sauransu. To yawanci kuma irin waɗannan vectors ɗin su ne suke yada cututtuka nan da yawanci a al'umma ba a mai da hankali sosai a kansu ba. wanda ake ce masu neglected tropical diseases wanda suke su wa'annan halittun suke yawo da kamar bacteria kenan parasite ko kuma viruses haka a cikin al'umma wanda suke haifar da irin waɗannan cututtuka masu wahalan sha'ani amfanin kawar da waɗannan halittun da suke haifar da cututtuka shine akwai wasu nau'in rashin lafiyar da ba su da takamaiman magani ko kuma ake shan wahala wajen magani ma a samun musu magani to babban hanyar kariya shine kawar da waɗannan halittun da suke yaɗa waɗannan cututtukan kinan kafin ma su yi wa mutane illa misali za mu ga cututtuka irin su yellow fever west nile virus dengue fever leishmaniasis sleeping sickness shagas da sauransu suna daga cikin irin cututtukan da waɗannan halittun suke iya yaɗawa Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa cututtukan da ake samu ta irin waɗannan halittun sun kunshi kashi 17 cikin 100 na cututtuka masu yaduwa. Ta ƙara da cewa a duk shekara ana sa mutuwar sama da mutane 700 sakamakon yawan mace-macen da ake yi kenan daga irin wannan cututtukan. Wato wanda ake cewa a vector-borne diseases. misali idan muka ɗauki cuta irin malaria kawai za mu ga cewa tana da magani amma kuma ana kashe kuɗi da yawa wajen magance ta sannan kuma tana barna sosai a al'umma ta hanyar kashe mutane musamman yara 'yan ƙasa da shekaru biyar to ta hanyar irin waɗannan hanyoyin idan aka bi za iya rage yaduwar cutar malaria shi yasa ya zama wajibi mu amfani da hanyoyin nan ingantattu wajen hana yaduwar waɗannan cututtukan a lokacin da ya dace saboda a rage kamar yaduwar rashin lafiya kenan ko kuma barnar da ita rashin lafiyar za ta yi wa al'umma ta kisa ko kuma jinya ko kuma raunata tattalin arziki na ƙasa a wani lokacin akan samu cewa ana iya amfani da hanyoyi daban-daban a lokaci guda ɗaya na kawar da cututtuka iri-iri wato abin ake cewa integrated vector management wanda ƙungiyar lafiya ta duniya take ba wa ƙasashe shawarar yawan yin amfani da irin shi. To masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Inda a yau muke mai da hankali akan vector control. Za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da su wajen kawar da irin waɗannan vectors ɗin wanda suke yada kwayar cuta. Da farko dai akwai habitat and environmental control. Wato ita dai wannan hanya ce da yawanci ake zuwa wajen inda su wa'annan halittun suke kiwo kenan. ko zama domin hana su yaduwa sannan kuma a tsaftace muhallin da ke wajen misali kawar da ruwan da baya wucewa a unguwa kona tsofaffin tayoyi tsofaffin gwangwanaye da sauransu wanda suke iya zama mabuya ga sauraye da kwari tsaftace kuma muhalli na wurin ya hada da hana yin bahaya a sarari kula da masai wanda zai iya hana kaman kudaje kinan su rinka yawo da kwayar cuta akwai hanya kuma da za a iya yi bi na rage cuɗanya da dabbobi ko kwaruka kenan wanda suke yawo da irin waɗannan ƙwayoyin cutan wannan hanyar zai iya rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cuta har a yi rashin lafiya misali amfani da gidajen sauro tagogi ko kuma a sa gidan sauron a ƙofa ko kuma a shiga cikinsa ko a amfani da irin rigunan nan na kariya wurin hana ƙwaro ya cije mutum akwai kuma chemical method wanda ya kunshi hanyoyi da dama kamar na amfani da maganin kashe kwari na kashe beraye ko kuma wani irin wanda ake cewa larvicide na kashe kwarin kafin su riga su girma misali shi larvicide din za a iya amfani da shi a inda saura yake kiwo na, na, kashe shi kuma kamar misali na kashe kwarin ko kuma pesticide za a iya amfani da su ne a jikin bango ko kuma wasu mabuya inda aka san cewa waɗannan kwarin suna nan suke zama wannan hanyar na da tasiri sosai wajen kawar da wayannan halittun kenan da suke haɗa kwayoyin cuta wanda za su rage irin wayannan matsalolin da ake yawan fama da shi akwai kuma hanyar biological control wannan hanya ce da ake amfani da wasu halittun domin su yaƙi wanda suke haɗa ƙwayar cutar misali amfani da kifi wajen cinye ƙananan sauraye da suke zama a cikin kududdufai wannan zai rage yawan saurayen da ke wajen kina akwai hanyoyi daban-daban wanda inda ake amfani da irin wayannan biological methods din to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sa ya mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli assalamu alaikum Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau wanda yake ta uku mai mabutuwa da suka faru a cikin mako a nahiyar Afirka. Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to yau shirin namu zai yada zango ne a kasar libya domin yin dubi akan shirye-shiryen manyan zabukan da ake son gudanarwa a watan disamba na wannan shekara ta 2021 za mu yi dubi akan tanadin da mahukuntan kasar suka sanar da cewa suna yi domin fuskantar waɗannan zaɓuka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a jiya litinin ne dai shugaban majalisar koli ta mulkin kasar libya khalid al-mashri ya sanar da wani jadawali a kan yadda za a gudanar da manyan zaɓukan ƙasar wanda za a yi a nan gaba a cikin wannan shekara ta. al mashri wanda ya gabatar da taron manema labaru a birnin tripoli ya ci gaba da cewa tsarin da aka yi ya kunshi cewa za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 24 ga watan disamba wannan kuwa wani abu ne da zai yiwu a aikace kamar yadda almashiri ya ambata har ila yau almashiri ya yi ishara da cewa manufar gudanar da zaɓukan shine samar da zaman lafiya mai ɗorewa a cikin wannan ƙasa. wannan dai shi ne karo na uku da aka ayyana lokutan gudanar da zaɓuka a cikin shekarun bayan nan amma daga baya aka rika sauyawa a karan farko an tsayar da farkon shekara ta 2019 domin yin zaben sai dai ba a samu damar gudanarwa ba gabanin wannan lokacin an tsayar da ranar goma ga watan disamba na shekara ta 2018 domin yin zaben amma shi ma ya ta'azzara tun a shekara ta 2011 ne da kasar ta libya ta fada cikin rikice-rikice na siyasa bayan kashe shugabanta mu'ammar gaddafi a tsakiyar boran da al'ummar kasar suka yi sannan kuma da tsoma bakin da kasashen turai suka yi musamman ma dai kungiyar tsaro ta nato haɗin kan kasar ta libya ya fuskanci babban kalubale a karon farko a cikin shekaru fiye da 40 na mulkin mu'ammar gaddafi yankunan gabashin kasar da yammacinta su daga ƙoƙarin ɓallewa da barin ƙasar ta libya domin kafa wata ƙasa mai cin gashin kanta duk da cewa haka ba ta kai ga tabbata ba amma an sami rabuwar kawuka mai tsanani ta yadda aka samu kafuwar abin da ya kama da gwamnatoci biyu a yankin gabashin ƙasar da ya hada da bangazi da akwai majalisa mai zaman kanta bisa jagorancin aƙila sale isa wani majalisar dai tana da matsuguni ne a garin tobruk sai kuma wata majalisar a yammacin ƙasar a birnin tripoli wacce kuma faiz al-suraj yake jagorantar gwamnatinta. bugu da ƙari ƙasashen waje sun taka rawa wajen ƙara ruruta wutar saɓanin da yake a tsakanin mutanen libya ƙasashe kamar su faransa da haɗaɗɗiyar daular larabawa da masar sun rika goyon baya da taimakawa janar halifa haftar wanda ya ƙoƙarin ƙwace iko da yammacin ƙasar ba sau ɗaya ba ba kuma sau biyu ba amma ya ci tura su kuwa ƙasashen ƙatar da italiya da kuma turkiya su rika taimakawa masu rike da madafan iko ne a yammacin ƙasar da ke da matsuguni a tripoli a tsawon shekaru na saɓani da yaƙi a tsakanin ɓangarorin ƙasar ta libya mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wannan ƙasa mai tattare da ɗimbin arzikin man fetur wacce kuma a tsawon lokacin mulkin mu'ammar gaddafi ba a santa da rikice-rikice ba an yi taruka na sulhu a ƙasashen jamus maroko da zumar samun hanyar warware saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin biyu da kuma fahimtar juna a ƙarshe dai a wannan shekara ta 2021 an yi nasarar samun daidaito wanda ya kai ga cewa za a gudanar da manyan zaɓuka da suka kunshi na 'yan majalisar dokoki. tsawon shekarun mulkin mu'ammar gaddafi a ƙasar libya al'ummar ƙasar ba su san wani abu zaɓe ba ko kuma tsarin demokuraɗiyya da a yanzu ake son shimfiɗawa wannan ne ya sa manazarta da dama suke ganin cewa mulkin da gaddafi ya yi a ƙasar wanda shi kaɗai ne ke tafiyar da al'amura ya taka rawa wajen jefa ƙasar da al'ummarta cikin rikici bayan mutuwarsa saboda rashi sabo da warware saɓani ta hanyar zaɓe sai dai ta bindiga wani lamari da ya sake dagula al'amura a fagen siyasar ƙasar shine yadda ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini suka mayar da ƙasar fagen da suke cin karansu babu babbaka ga misali an zargi kasashen turkiya da qatar da yin jigilar 'yan ta'adda daga kasar syria zuwa kasar libya domin yin amfani da su akan masu kawo siyasar waɗannan kasashen cikas a cikin libya waɗannan 'yan ta'addar sun dagula harkokin tsaro a cikin kasar sannan kuma suka yi tasiri hatta akan kasashen makwabta da suke wannan yanki. ƙungiyar ansar wacce ta yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar mali ta samu horo ne daga cikin ƙasar ta libya hakanan kuma wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye a ƙasar chadi ƙasashe kamar su jamhuriyar nijar da tunisia duk sun tasirantu daga abin da ya rika faruwa a cikin ƙasar ta libya hatta ƙasar algeria ba ta tsira ba inda a wasu lokuta mahukuntan ƙasar sukan yi zargin cewa wasu da suka samu horo daga kasar libya sun yi kokarin kai har-hare ko ma sun kai a cikin kasar ta algeria har ila yau kungiyar nan ta buzaye 'yan asalin kasar mali masu son kafa kasar azuad su ma sun samo wato horo ne da makamai daga kasar libya a dalilin haka batun kawo ƙarshen yakin basasa na ƙasar ta libya da shimfiɗa zaman lafiya mai ɗorewa sannan uwa uba koma kan tsarin siyasa da dukkanin ɓangarorin al'umma ƙasar za su shiga a dama da su shine abin nema da ƙasashen makwabtaka za su so ganin hakan ta faru har ila yau ƙasar turkiya ta kulla yarjejeniyar tsaro da gwamnati mai matsuguni a birnin tripoli a wancan tsakanin da hakan ya sanya ta aike da sojoji zuwa kasar wannan mataki na shigar da turke ta yi a kasar libya ya kada karorawar yaƙi a tsakanin ƙasashe domin masar ta yi barazanar cewa za ta aike da nata sojojin cikin ƙasar domin kare manufofinta kuma ƙasar ta rika taimakawa nata abokan ƙawancen da suka hada da janar halifa haftar da makamai da jiragen yaƙi a wasu lokuta ma an rika zargin cewa jiragen yaƙin masar ɗin ne suke kai hare-hare a cikin wasu yankuna na masu adawa da haftar a cikin ƙasar ta libya to a halin da ake ciki yanzu dai hukumar zaben kasar ta libya ta buɗe bayar da horo ga ma'aikatan da za su yi rijistar masu zaɓe shugaban ɓangaren bayar da horo na hukumar zaben ƙasar ta libya dr abdulgani da abub ya bayyana cewa wannan horon da suke bayarwa yana ƙarƙashin zama cikin shiri da ƙasar take da shi na hawa turbar demokuraɗiyya kuma waɗanda ake baiwa horon sun fito ne daga cikin sassa daban-daban na wannan ƙasa baya ga shirye-shiryen da ake da shi domin gudanar da zaɓe a cikin gida hukumar zaben ƙasar ta libya tana kuma son bayar da dama ga 'yan ƙasar mazauna waje da su ma su yi zaben da akwai dai 'yan ƙasar libya waɗanda suke zaune a ƙasashe daban-daban na duniya. babban abin fata shine kasar ta libya ta samu zaman lafiya mai dorewa domin kaucewa komawa gidan jiya sannan kuma ya zama na musabbabin aiki tare a tsakanin kasashen makwabta na afirka domin ganin cewa an samu zaman lafiya mai dorewa. To sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokaci da fatan an ji daɗin abin da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. To sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan ne shirin ya zo ƙarshe gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labaru shugaban ƙasar irin said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ƙoƙarin ƙasa amurka na tursasa wa ƙasashen duniya ya kasa samun nasara shugaban ya bayyana haka ne a jawabinsa na farko ga taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da ake gudanarwa a halin yanzu a birnin new york na ƙasar amurka sai da ra'isi ya kara da cewa abubuwa guda biyu sun zama tarihi na rashin nasara ga amurka a baya-bayan nan na farko shine aukawar mutane cikin majalisar dokokin kasar amurka ranar 6 ga watan janairun wannan shekaran da kuma ficewar amurka daga ƙasar afghanistan ba tare da shiri ba dangane da shirin iran na makamashin nukiliya na zaman lafiya kuma sai da ra'isi ya bayyana cewa ba wanda yake bin iran bashi a aiwatar da yarjejeniyar jcpoa don iran har yanzu tana cikin yarjejeniyar amurka ce ta fice daga cikinta don haka dole ne amurka ta amince ta ɗauke dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta wa ƙasar iran kafin iran ta koma kan alkawalinta na jcpoa babban kwamandan rundunar haɗin kai wacce take fafatawa da mayakan boko haram a jihar borno na tarayyar najeriya joc abdulwahab eyitayo ya ba da sanarwar cewa mayakan boko haram kimanin dubu takwas ne suka mika kai ga rundunarsa ya zuwa yanzu. To ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin namu na safe sai mai duka ya kai mu an jima da rana za ku ji mu ɗauki da su a dan shirye-shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya karanto mana labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Thank you.